to bari in gaya muku wannan abun yana leading mata to something else musamman mazan da suke da aure kana da aure ka zo za ka yi jima'i da matanka sai dai kawai daga ka fara taba mata nono shikin wayansu ma ba za su iya shan nonon ba suna ganin kamar kazanta ne kuna kuna kuna cutan kanku ne barin gaya muku ba wai kuna cutan su ba in kana tunanin kana mata mugunta ne to kana yi wa kanka mugunta ne ina gaya muku romance your woman maza ya kamata kuma ku dinga nuna ma lesbian dinnan kuma kun cika maza ba ku bari lesbian suna rena muku wayo ba sai yin daddy don't know how to romance women maza dan Allah dan Allah learn how to romance your women eh, mata masu neman mata yan uwanku ku ko za ku ci kutumar buwa ubanku ba yau na fara ba kuma ba yau zan dina ba ina gaya muku mata masu neman mata yan uwanku yan eh, su abin ba zai muku kyau ba fa abun ba zai muku kyau ba yau an haife ki kina les kin fara le kin zo kin gima kin fara lesbian gobe idan kika yi aure and you find out that that your daughter is doing lesbian what are you going to do are you going to be mad at her you have no right to be mad at her saboda ke kika lalata ki kika lalata mata nata ni na sha gaya muku cewa gara mace ta bi maza ɗari da ta yi lesbian ɗin nan yafi at least you have some respect for ourselves ga wanda suke lesbian outside country kuɗaɗe ne da su ba kuɗi ba in kina son ki zama shegiya ki fito da kanki ki ce ke yan lesbian ce kuma kina da kuɗi kamin nan za a yarda cewa kin kai mace amma duk macen da ba kuɗi kike da shi ba gida ba kina zama ne har yanzu a ƙasar roof ɗin iyayenki cikin gida watakila ma baki da ɗaki na kanki sai ma an ɗauka baki iyayenki suke ciyar da ke but you have the gods har ki je kina lesbian dan nayi magana kan lesbian sai ki zo kina zagina na who are you